Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana. Masu mu Assalamu alaikum daga nan birnin Washington DC ne Salo Garba ke muku maraba da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu Dr. Lawan Yahaya Habib. na kwalejin kimiyya da fasaha na jihar Kano. Makon jiya kun zo jin firarsa da wakilin muryar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari a kan ƙudurin gwamnatin Birtaniya na barin a yi kasuwanci da takardar kuɗin naira a ƙasarta. Yau bakon namu zai ɗora daga inda ya tsaya makon jiya. ga Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaba da firar. Wasu suna da fargaba cewa wannan tsarin kamar za a iya cewa watakila yana da wani abu mai dogon zango wanda ba lallai yanzu a gane ba cewa kamar naje ita birtaniya tana so ta ci gaba da hulɗa irin wacce aka sani ta ta bawa da kuma mai gidansa misali tsakanin su da Najeriya ba kwa gana akwai abu mai kama da wannan watakila idan tafiya ta nisa? ai kowace ƙasa musamman ita Najeriya da 'yancinta da ta. a kowace ƙasa tana laruwa da wata ƙasa akan abubuwan da take da bukata kuma najeriya ko ta harka kuɗi ko ba ta harka kuɗi ba tana laruwa da ingila da waɗansu ƙasashe akan waɗansu bukatunta na yau da gobe kuma yanzu ƙasashen duniya masu ƙarfi su suke faɗa a ji wannan abin da zai taimaka najeriya shine kawai idan an zo inda kamar majalisar ɗinkin duniya ko wani harkar kasuwanci birtaniya za ta yi ƙoƙari ta kare muradun najeriya saboda muradun najeriya nata ne 'yan kasuwan najeriya a can suke ma'amala kuma tattalin arzikin najeriya yana amfanar ƙasarta wannan zai sa abin ya daɗa bunƙasa diflomasiyar su ta samu daidaito to iya kokarinta za ta ga cewa ta kara wannan muradi nata a ƙasa afirka da najeriya to malam kenan wannan bai da nasaba da abin da ake kira kamar globalization wanda aka ce shi imperialism da colonialism ne duka suka haifar da shi misali da an yi mulkin mallaka kuma daga ba aka zo aka yi tsarin na kuje kuna cin gashin kanku amma dai muna kula da ku yanzu kuma ga tsari na wannan globalization din da aka hau Eh, to ai dama haka ne ai shi globalization da ake cewa wato duniya bai daya ai ci gaba ne da mulkin mallaka a fakaice saboda duk sanda aka ce zo mu tarayya da kai da mai karfi da mara karfi aka ce mu zo mu yaɗin kai to mafi yawa zaka ga cewa mai karfin shine yake danna mara karfin kuma shi mara karfin zai bi tsari na mulki da tattalin arziki da siyasa na wanda ya fi shi karfi ko wanda da'i mallake shi ya bi shi a cikin ruwan sanyi a ce mai ya bi ya bi ya bar nasa tsarin ya bar tasa al'adar ya bar tasa a yanayin tattalin arzikin wannan yanzu duniya ai da wannan duniya bai daya ai sabon tsari ne maimakon a zo a ce da a mallake ka da yaƙi da da makamai da sauransu sai a mallaki ka a mallaki tattalin arzikin ka a mallaki zamantakewa ka da tunanin ka wanda shi manyan kasashen duniya suke to malam wani yana nufin misali kenan watakila nan gaba eh, wani abin zai zama kaman gasa ne kenan a tsakanin kasashe misali masu karfi eh, tunda akwai kaman gasa tunda watakila wannan tsarin kamar yadda ka faɗa yana da nasaba da yadda ita birtaniya ta lura kasashe irin su china da india watakila suna tasowa suna nema su mamaye afirka misali ai ba mai a wani lokaci bane a yanzu ma ai gasa suke kasashen duniya manya suna gasa musamman yanzu idan ka duba siyasar duniya tsakanin america da china za ka ga yadda china take kokarin shigowa afirka ko tilson da ya zo sakataren america da ya zo wanda ba karara ya riga ya faɗa cewa su daina bin china china ba taimakon ba kasashen afirka na taimaka ba su amerika su ne wato siyasa ce ta yadda china ta karfi ta ruwan take gine-gine a afirka take ba da bashi mai sauki fiye da manyan bankuna na duniya da turawan kasashen turai da amerika suka rike suke ba da banki bashi suka masu ruwa da yawa china ta kafa irin nata bankunan da haɗin kai waɗansu kasashe masu tasowa suke ba da banki ruwa bashi mai saukin ruwa da sauransu wanda yake karkatar da akalar kasashen afirka zuwa ita najeriya zuwa can wannan shine yake tsorata kasashen duniya Amerika tana ganin haka ita ma birtaniya tana ganin cewa idan lokaci ya yi nisa kasashen china da masu tasowa wannan brics countries kasashe irin su brazil irin su india irin su china irin su rasha za su zo su samu karfin faɗi aji na tattalin arziki da siyasa da zamantakewa a ƙasashe masu tasowa fiye da ita saboda haka wannan tuni an riga an fara wannan gasar a junansu kuma babban inda suka fi mai da su ƙasashe masu tasowa waɗanda suke da albarkatai na ƙasa wanda za a iba cikin sauƙi a juya da kuma waɗanda suke da kuɗin da za su sayi abubuwa su sana'antar kuma su ba za su iya sana'antar da komai ba a cikin ƙasashe irin waɗannan najeriya wadda ba ta sana'antar da komai take shigo da komai ita ce ɗaya daga cikin amarya da waɗannan ƙasashe za su dinga ƙoƙarin su funci kotu da sauran ƙasashen afirka da suke da albarkatun ƙasa da kuɗi da kuma su ba sa iya sana'antar da wani abu sai dai su su sai da man nasu da koko ko su sai da albarkatun su na ƙasa su samu kuɗi da za su je su kashe a waɗannan ƙasashe da suke su kuma manyan ƙasashe masu masana'antu wanda su suke gasa da junansu. to don haka kenan akwai yiwuwar eh, cewa wannan salon gasar na amfani da kudaden naira a kasar birtaniya watakila su ma kasashe irin su china din da sauran wanda suke gasa da birtaniya watakila za su iya daukar sa kenan a su za su fito da nasu salam ai kowa zauna yake ga wani salo zai fito da shi wanda zai ja hankalin wanda yake so ya tafi tare da shi misali ai china da ta fara shigowa kasashen afirka ba gaba ɗaya majalisar su ta zama ta iyu e ai gina musu ta kyauta kuma ta shiga kasashe da yawa take yin waɗansu ayyuka ta ce kuma kuɗaɗen ku da kuke nema bashi bashin da za a baku mai wahala mu za mu baku cikin sauƙi a duk wannan hanya ce wato ta tsari ita kuma da birtaniya ta gabata yau nan ba sai ta fito da wannan ta fara daga kan najeriya to su ba sauran kasashen za su rika tunanin me za su su ja hankalin kasashen afirka da najeriya wanda zai sassauto da wahalar cinikayya a tsakaninsu ya ba sauƙaƙa yadda hankalin zai tafi mu dai kasashen da ba mu ci gaba ba muke tasowa muke da eh, yanayin albarkatun ƙasa na arziki ba mu san yadda za mu amfani su ko mu sana'antar da su ba mu ne abin da ake bege yanzu ake nema kamar yadda da aka rarraba kasashen afirka abin da ake kira eh, scramble and partition to yanzu kusan shi ne ya daɗa dawowa amma a wani yanayi na siyasar duniya na kowa ya binciki rabansa ta hanya a wato mafi sauƙi a siyasance da kuma cikin hanyar diflomasiya a haɓaka nasu arzikin da tattalin arzikin to kenan mala a baya ɗazu ka gaya mana cewa idan wannan tsari da aka bullo da shi ba zai yi wata takara ko kuma ba zai daga darajar Najeriya ba a darajar kudaden Najeriya na naira ba saboda ba ma sana'antar da komai a nan kasar ma'ana muna fitarwa kasashen waje can ne dai suke sana'antarwa mu ko muke saya muke amfani da shi zai yi wuce nan misali nan gaba idan aka ci gaba da wannan tsari watakila da birtaniya ta bullo da shi za a dinga yin sa kila wasu kasashen masu ara yafa su ci gaba da yi idan aka samu wani lokaci zai yi najeriya idan ta fara sana'antarwa wannan ɗaya daga darajar kudinta ai da ba kullum abin da ake duba a sha'anin tattalin arziki shine idan kasa tana son kudin ta yi daraja ta yi sana'antar da abin da waɗansu kasashe za su bukata i na kasashen su ne suke bukatar kudin kasar najeriya domin su same shi in sun zo su sayi kayan najeriya shine sai darajar kudin najeriya ta kawo amma idan kasashe cewa za su kawai kowa ya ɗebi kuɗi ko na najeriya ne in ka je za mu karɓa ba wannan ba yana nufin kuɗin ka zai ƙara daraja ba kuɗin ka dai zai samu shiga a duniya za a san sunansa amma ba shi ne ba daga sanda kasashen afirka suka san yadda za su sana'antar da kayansu su ma za su yi kasuwanci da sauran kasashen duniya su sana'antar da nasu mu ku sai kaza a wajen mu mu ma mu sai kaza a wajen ku ba tare da kawai ku sai kaza a wajen mu ku sai albarkatun kasa a wajen mu mu kuma mu zo mu karɓi kuɗin da kuka ba mu mu zo mu sai kayayyakin da kuka sana'antar da abin da kuka saya a wajen mu ba to wannan shine zai haɓaka tattalin arzikin ƙasashe masu tasowa musamman najeriya daga sanda ita za ta sana'antar da abin da waɗansu ƙasashe waɗanda ko ba za su iya sana'antar da wannan abun ba ko kuma yin wannan abun a ƙasar su zai zama musu da wahala sai su gwammace gwara su zo Najeriya su siya to wannan shine zai sa kuɗin Najeriya a buƙace shi a kasuwar duniya domin a sai kayan da Najeriya take sana'antarwa wannan shine zai daga tattalin arzikin ƙasa batun nan na a ƙarshe malam na a aiwatar da amfani da kudaden najeriya a ƙasar birtaniya ma kowace ƙasa ce kamar yadda bayanai suka gabata ya nuna wasu mutane ne waɗanda za su iya zuwa waɗannan ƙasashe kenan su yi mu'amala ta kasuwanci ko ta sha'anin karatu ko ta ziyara ko wani abu mai kama da haka idan ka duba mizanin waɗannan mutane ko matsayinsu a rayuwa za ka iya cewa ba talaka ba ne fitik wannan tsari wani tasiri zai yi akan ɗan wato mutumin da yake ɗan najeriya talaka ne fitik misali idan aka ce birtaniya ana tana amfani da kudaden najeriya ko za a yi amfani da kudaden najeriya a birtaniya da china da amerika wani tasiri zai yi akan rayuwar talaka ɗan ƙasa. talaka da baya yana da bukatar waɗansu kayayyaki musamman ko bai bukaci na ƙasar Birtaniya ba mai yiwa ya bukaci na china ko ya bukaci na waɗansu ƙasashe saboda ƙasarsa ba ta sana'antar da komai yana bukatar abubuwa wanda na yau da gobe na rayuwa to ni abin da nake faɗa ne wannan karɓar kuɗin najeriya a waɗansu ƙasashe ba shi da wani kyakkyawan tasiri akan talakan Najeriya na ya sauƙaƙa masa farashin kayayyaki a'a yana sauƙaƙa wa mai siyo kaya ne da zai kawo Najeriya shi ma ba sauƙin kuɗi ba ka sauƙin kuɗin musaya ike ba shi cewa ba su yaje wahalhalin musaya wahalhalin musaya hmm. idan aka yi la'akari da wannan me yiwa a ɗan samuwar abu ne mai yiwa shi talakan ma ba zai gane ba ɗan raguwar wahalar idan masu shigo da kayayyakin raguwar wahalar raguwar kusan tsada kayan. Jama'a anan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah kai mu muku sake jin mu da wani sabon shirin. Manadin bakon namu Dr. Lawal Yahya Habib da wakilin muryar Amurka da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kwari da Solomon Abu tare da Chubahiro Dedone da suka shirya mana sauti. Nisa Lugarba ke muku fatan alheri ku kasance lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.